togo gomnanti ta njaadede ni e baa ni ibisida de ada biyele ba zolo nyerete chora lomlda na moto chora bigilna ban banzo kpinawana ese bawe ifu ni bawo de mara de mara budomona lo wa wazo kpina angele wombimo bede nyiro ba lake se ko sona a wurin biya bembeme na bana dade suna le na zama da alafiya caurana a fu a deji na general yark da maham sbambo ba na se da togo na bana da nyeratuwa lona motowa wente moto zo panana telemo dana tere wadase batari au bawalaze bede nyere tede domini katozo kpena bin jazi wombimu bala bede nyero se kosona bilemu bede yasuwa yeli milda na chora bembemu abali ni bana dage bazuwana bijazuwe nyanasi mili na nyerode chow walan kale abe gbade bukwana noya deli nyere tetendemu tunguluge aw ta sala nyar te ganaro aw ta la zaman da telezi wezini tungona fezi ira bina bide ya suwa tendemo na bana dade mara da takarda we gizite bugujo doze bondoze da moto chora ese womba barkwata bazo pna binjaze wombimo bade nyerte kesa tusona boyuba telese mara gizi nge mara waazi na gbamin fonde marawa bugujoda telemu tede farandana badasi botozi sojawa bakada suwezimbiri balawa foro esi bochom kozo ka batin nuzi umbaba veli mara watin demo turona bafoban gwamini ngna wombi mara wazina biga na banda de suna le nyer choraran kwata bawe ila kunkarna na bawo de mara de fule ka dana bana da ila dodudu na alafiya de ada